Zan iya samun nambar ki. Wannan ayo abu mai sauki ne. Na ce in ba za ki damu ba za mu iya soyayya ni da ke? <laughs> Wallahi ka sa na ji kunya. Ai, a zamanin nan da maza suke wuya ai ba zan barka ba in ma ta kama aure wallahi duka sai mu baby yanzu a bace mun baby ba sai yanzu wannan ita ce matar aure na ni ke ba kin ce sai kin je kin yi tunani ba to ki je ki yi tunanin ki ma bari in yi tunanin nawa da wannan <laughs> ba ta waje matsa wallahi ko yanzu zan buge ki matsa wallahi zan buge ki na zama ba ta waje ba ta waje ba ta waje munafuka